الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا godiya ga Allah subhanahu wa da ya sake haɗa mu a wannan safiyar kuma ta asaba ta 28 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 daidai da goma sha biyar ko goma sha biyar ga watan satumba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a nan masallacin da ke cikin garin kwakungu cikin garin mina a inda muke magana a abin da ya shafi gado da ke cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya mana bayani ne akan alfurudu almuqaddara kaso da allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa malam ya kawo mana akwai annasku ya zayyano mana mutum biyar da suke cin nisfi kuma waɗannan biyar ɗin dukkansu mata ne in banda namiji ɗaya wanda yake shine miji kuna jina da kyau masu cin nisfi gaba ɗayansu mata ne in banda namiji ɗaya shine miji sannan muka zo kan abin da ya shafi rubu'i rubu'i mutum biyu suke cin rubu'i in an ce rubu'i shine ɗaya bisa hudu kuma muka ce gida ne na ma'aurata miji yana cin rubu'i idan matar ta rasu ta bar ya ko ɗa mata tana jin rubu'i idan mijinta ya rasu bai bar ɗa ba ko ya kenan sai sumuni ɗaya bisa takwas a kasa dukiyar gida takwas a ɗauki kashi ɗaya wannan rabo ne shi ma na ma'aurata mata ce take samun wannan idan mamaci ya rasu ya bar ɗa wa sumunu lizaujati wa zaujati ma albanina aw ma albanati aw ma auladil banina fa'alami alami wala tazunnu jama shartan fahimi in ji imamu rahabi Allah ta'ala ya kanshi da gafara sai muka je ga thuluthan biyu bisa uku shi ma kaso ne na mata zuriyan a thuluthan lil banati jama'a ma zada an wahidatin fasama shi ma kaso ne na mata zuriyan sai a thuluth ɗaya bisa uku shi ne muka tsaya jiya a kai yau za mu tashi a sudus ɗaya bisa shida idan aka ce a sudus shine a raba dukiyar kashi shida sai a ɗauki kashi ɗaya a ba wannan wannan kashi ɗaya shi ya kira asudus ɗaya bisa shida karka ce asadis asadis na shida kenan asudusu ɗaya bisa shida alhamis na biyar alhumusu ɗaya bisa biyar asalis na uku asulus ɗaya bisa uku والسدس فر قال رحمه الله عز wasudusu fardu sab'a an ce sudusi kasafi ne na mutum bakwai wasu su farko atin min al'adad faral eh, shida ɗaya bisa shida a sudus kenan kaso ne na mutum shida mutum bakwai mutum bakwai ne suke da hurumin cin ɗaya bisa shida ba wai ana nufin mutum bakwai sai sun taru duka ba kowane mutum ɗaya a cikinsu yana da hurumi yana da dama na a kasafta dukiya kashi shida a bashi kashi daya in ma ba a saka kasa ta kashi shida ba shi dai a duk lokacin da shida ta maimaitu cikin kasan to yana buƙatar ƙwaya daya shi ne kuma sabon darasinmu na yau Allah ta'ala ya mana jagora baki da malam yace wasu dusu fardu sab'a al-abi ma hajib wal ummi ma hajib wal jaddadi wal jaddati idza faradat aw kana ma'aha ukhra tusharikuha والواحدة فأكثر من بنات الابن إذا كان هناك بنت صلب والأخت للأب فأكثر مع وجود الأخت شقيقة والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى والجد مع الولد أو ولد الابن متن ما كرنتا waɗannan mutane bakwai kowanne ɗaya daga cikinsu yana da hurumi yana da dama ta cin su da su abin da yake akwai yanzu shine mu kasa kunne sosai mu ji me zai sa ya ci sudusin saboda wasu su da yawa mun yi bayanin su a baya akan wani kasan kamar uwa mun yi bayanin ta a baya akan sulusi kar mutum ya ce to ai jiya an faɗi uwa yau an faɗi uwa shi ya rikice a a ka rikice jiya mun faɗi uwa ne akan sulusi za ta ci ɗaya musu uku a lokacin da mamacin bai bar ɗa ba a lokacin da mamacin bai bar ya ba a lokacin da mamacin bai bar yan uwa biyu abin da isa ba kenan kafin uwa ta ci sulus sai ya samu sharɗa na uku kada mamaci ya bar ɗa kada mamaci ya bar ya kada mamaci ya bar yan uwa in muka ce ɗa ya haɗa haɗan ɗan shi kenan in gani ko kuma yar ɗa duk da kada mamaci ya bar wannan in mamaci ya bar waɗannan to uwa ba za ta iya cin sulusi ba ta iya cin ɗaya ba su uku ba ƙala rahimahullah wa sudusu fardu sab'a sudusi kaso ne na mutum bakwai mutum na farko al'abi fal'abu ya stahiqquhu ma alwalad wa hakaza ummu bi tanzil samad al'abi uba yana cin ɗaya bisa shida a kasafta dukiyar kashi shida sai uba ya ɗauki kashi ɗaya ma'a wujudul hajib idan aka samu wanda ya katange shi an aka samu wanda ya datse mai hanya to dole uba ba shi da hurumin kuma cin dukiyar duka a lokacin sai dai a kasafta dukiyar kashi kashi shida ya dauki kashi ɗaya wana jina da kyau alhajib ɗin da ke datsa uba ya hana shi cin dukiya duka ko ya hana shi cin abin da ya saura shine ɗa namiji shi ke hana uba cin dukiya duka saboda haka idan mamaci ya rasu ya bar ɗa namiji to za a kasafta dukiyar ne kashi shida sai shi uba ya ɗauki kashi ɗaya sai shi ɗa ya ɗauki sauran kashi biyar da ya saura idan 'ya'yan su biyar ne kaga ke ne ya ɗauki kashi ɗaiɗai idan ɗan shi kaɗai ne sai ya ɗauki ragowar dukiyar in ma maza da mata ne duka sai a raba musu zakari mitsul hazul unsayin kamar yadda bayani zai zo akwai tambaya ana mhm. idan ya ya ɗauki kashi da sauran kashi eh. eh. ai mun yi magana ne a lokacin da babu uwa muka ce mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa ya bar mahaifinsa kadai da uwa abin da da ɗa ko kuma a ba ɗa ba da ɗan ɗa jikan mace duk dai uba zai ci kashi ɗaya ba su shida shikenan ku lura a nan bambancin uba da uwa kun ga na uba cewa muka ya bar ɗa ko ɗan ɗa ba mu ce bar yan uwa ba don koda da yan uwa ba sa cin gado tare da uba to wannan zai hana ma uba cin dukiya duka amma idan mamaci ya bar ɗa ya bar ya mace da uba to anan uba zai ci sulus ɗaya abin nan sudus ɗaya bisa shida ya sai ta ci an nisku abin da ya saura sai kuma uba ya ci wannan abin ta asibai kuna ji da kyau ko kenan kaga idan mamaci ya rasu ya bar ya daya to akwai yiwuwar uba ya ci kasansa kuma ya dawo ya ci abin da ya saura misali mutum ne ya rasu ya bar abu da ibnu karatu mu na farko kenan maka ce abun yana da nawa ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida su biskina ɗaya yana da baki abin da ya saura kenan muka raba dukiyar kashi shida sai ba ɗaya ɗaya sai ba abin da ba uba ɗaya ba ɗaya biyar abin da ya saura shi kenan to amma na yanzu mutum ne ya rasa bar bintu kuna ji ko da abu ya rasa bar yar shi ɗaya da baban shi ɗaya me ka san ya anan rabi rabi dan ita kadai ce a gani me ban uba a nan a nan za ka ce ɗaya bisa shida don ka yi abun filla-filla ɗaya bisa shida kenan zama raba shida saboda muna da nisfi muna da sulusi lokaci guda sai mun ba rabin shida shine nawa uku sai ba uba ya uku ɗaya bisa shida shine nawa ɗaya sai ba uba ɗaya nawa kenan yanzu uku ga daya hudu a kaso shi da mara akwai rago nawa biyu to yanzu a cikin mutane biyun nan wannan namiji ne kusa da mamaci uba uba kenan sai ya ci sauran tasu ma'ana ya ci daya sun su farban ya kuma ci biyu tasu ne da bayan da ya zo insha قال رحمه الله والأم ما وجود الحاجب والأم ma'aujudul hajib hakan nan uwa tana cin ɗaya bisa shida idan ta samu wanda ya katange ta daga fuluf wanda yake katange uwa daga fuluf muka ce akwai ɗa namiji akwai ya mace no kenan biyu akwai yar ɗa no kenan akwai ɗan ɗa no kenan hudu akwai yan uwa na mamaci inda yan uwa ne na mamaci suna katange daga biyu abin da ya yi sama duk da cewar malamai sun kara mu juna sani wai adadin yan uwa da ke kange uwa daga sulus da koma sulus yan uwa nawa ne daga biyu ne abin da yi sama ko daga uku ne abin da yi sama wannan ya wannan kara mu juna sani ya haifu ne akan menene aqallul jam'i eh me aqallul jam'i biyu ko uku in kuma kun ce biyu wasu ce uku eh ta ku karan kan kuma ku ce tukun ga eh kaga wai saboda kaga ce an hau uku saboda akwai muhammadu akwai muhammadan akwai muhammaduna eh to yanzu na hau muke yi ba na hau muke yi ba idan mutum biyu za su yi sallar jam'i ya za su yi kar mu shiga wannan maganar akwai saƙoni hisa kuka ji na yi muku maganar kawai nam wal ummi ma wujudul hajib al hajib shine wanda ke katangewa wanda ke katangewa ko uwa tana da guda nawa biyar ko dai ɗa mutum ya rasu ya bar ɗa da uwa uwa tana da sudus mutum ya rasu ya bar ya da uwa uwa tana da sudus mutum ya rasu ya bar uwa da da ɗan uwa tana da nawa sudus mutum ya rasu ya bar uwa da ‘yar ɗa yana da tana da sudus mutum ya rasu ya bar ‘yan uwa da uwa tana da sudus waɗannan misalan bahimin mun kawo su duka ba'i tunda yadda muka yi na uwa mutum zai iya shiga yadda muka yi na uba uwa za ta iya shiga kan wani na bari mu sake da bada misalan wani misali na farko za mu bayar eh? mutum ya rasu ya bar abu da umu kuna da kyau da ibnu ɗaki na me ka san uwa ɗaya busa shida me ka san uwa ɗaya busa shida me ka san ɗa abin da ya saura yanan nawa za mu raba dukiyar yanzu shida in muka raba ta shida kuma ba uba daya uwa daya gudun kuma sai wani akwai wannan kenan sai na gaba mutum ne ya rasu ya bar abun da ummun da yan uwa biyu da akun da akun شقيق لأب wajina ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa da 'yan uwansa biyu 'yan uwansa biyu ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya suka hada ɗaya uwa ɗaya suka hada ya za a raba yanzu shida nawa ne ka san uba

Eh, sauran kuma da ya saurafa ba kuma mamita uwa tana da bisa shida saboda akwai yan uwa yan uwa kuma ba su da gado ka ji shugaban yan uwa na su ba su ci gado ba kuma sai yan mahaifiyarsu muna jina da ke kuma su waɗannan yan uwan ba su da gado inda babu su da uwa ta ci ɗaya bisa uku kaga inda miliyan uku ne miliyan shida ne inda babu yan uwa sai a bata miliyan uku a miliyan biyu a cikin miliyan shida sai a bata miliyan biyu sai baban su ya ɗauki miliyan hudu amma yanzu akwai su su a cikin miliyan shida ba za a ba su komai ba amma sai suka sa uwar ta ɗauki miliyan ɗaya uban ya ɗauki miliyan biyar amma karka manta kuma ke ɗauka domin su ita take ɗauka domin su ko shi ne aha mu ci gaba mutum ne ya rasu ya bar ummu da akun li'ab da akun li'ab mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa kadai da yan uwanshi maza guda biyu yan uba da yan uwanshi guda biyu uba ɗaya suka hada kuna jina da kyau ko to ya za a kasafi nawa ne haƙƙin uwa nan nawa ne haƙƙin uwa nan eh tun na baka ce komai ba saboda me akwai yan uwa saboda akwai yan uwa sai ya ba uwa ɗaya kusa shida me ka san yan uwan abin da ya saura abin da ya saura shi kusan yan uwa din eh? eh ya ce duk da ba yayanta ba yayan kishiya ne kenan kun ga yanzu sai mu raba asalin matsala shine shida sai mu ba uwa ɗaya sai mu ba waɗannan biyar kuma biyar ba za ta rabu ga mutum biyu ba sai mu ta sayi shida sau biyu sai ya ba mu goma sha biyu kenan sai mu ce wannan ɗayan sau wannan biyu sai ba mu nawa biyu sai mu ce wannan biyar ɗin sau biyu sai ba mu nawa goma kaga kenan sai a ba kowa biyar biyar ita uwa mahaifiyar yaro tana da kashi biyu a cikin goma sha biyu su waɗannan 'yan uwan shi ne ta ɓangaren uba suka hada sai su ɗauki sauran idan miliyan goma sha biyu ne sai a ba uwa miliyan biyu sai in yan kishi ya ɗauki miliyan biyar ne eh. kun shi wannan shi ne karatu kace mai nema lana an karba yace an karba zumunci mun sha maimaitawa muna kuma kara maimaitawa sai a zo a ta cewa waɗannan yan uba ne waɗannan yan kaza ne a ta faɗa a ta asumiya a ta waye a ta waye ya ta faɗa da wanda zai ci gadon shi sai ya tara dukiyar ya hana shi ko aiki bai ɗauke shi ba a cikin dukiyar ba abin da imai sai ya rasu kuma zai wuce akan dukiyar kuma halas malas halas malas inda ba karnuka ba ne wal ummi ma wujudul haji da uwa idan ta samu alhaji wanda zai katange ta qala rahimahullah wal jaddati idan faradat aw kana maha ukhra tusharikuha wal jaddati da kaka mace kenan ba kun gane ko dan namiji mahaifin uba sunan shi kaka na ne mahaifiyar uwa sunanta kaka sai ka ce kaka ta ce lamiri ne yake bambance su eh? wal jaddati da kaka mahaifiyar uwa ko mahaifiyar uba idan faradat in ta zama ita kadai aka samu kaka daya ita kadai mutum ne ya rasu ya bar dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da kakashi in gani ko ko kuma ya rasu ya bar ɗan shi da kakashi ya rasu ya bar ɗan shi da kakashi me raban kakar a nan sudus ɗaya bisa shida kuna jina da kyau ya rasu ya bar ɗan shi da kakar shi yanzu raban kakar shine ɗaya bisa shida to a nan wacce kakar in ga muka ce mutum yana da kakanni guda hudu biyu maza biyu mata mace yana kakanni guda hudu biyu maza maza su ne ɗaya mahaifin uba ɗaya mahaifiyar mahaifin uwa mutum yana da kakanni mata guda biyu ɗaya mahaifiyar uwa ɗaya mahaifiyar uba duk waɗannan kakanni guda hudu suna cin gado in banda ɗaya ma'ana a cikin waɗannan kakanni hudu kakanni uku suna cin gado kaka mahaifin uba yana cin gado gane ko wa abin nan walwari suna mina rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira al ibn wa ibn al ibn ma ma nazala wal abu wal jaddu lahu da kaka mahaifin uba yana cin gado sannan da kaka mahaifiyar uwa tana cin gado kaka mahaifiyar uba tana cin gado shine mala yake cewa wal jaddati da kaka idan da in ta zama ita kaɗai, ba wai ana nufin a mutu a ita kaɗai ba a'a ta zama ita ba bata haɗu da wata kakar ba eh mana ya rasu ya bar kakashi ɗan shi da kakashi mahaifiyar mahaifinsa kaga ta zama ita kaɗai kenan ko ya rasu ya bar kakashi ya bar ɗan shi da kakar shi mahaifiyar gyatumarsa kaga kakar ta zama ita kadai ce to yanzu idan ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da kakannin shi mata guda biyu mahaifin uwa da mahaifiyar uba kaga yanzu ba za a ce faradat ba sun zama kakanni biyu shine da ake ce idan faradat idan ta zama ita kadai ba wai ana nufin a rasu a bata ita kadai a'a a rasu a bata a cikin kakanni ita kadai ce dan akwai yiwuwar a rasu a bat kakanni uku ma'ana mahaifiyar uwa da mahaifiyar mahaifiyar uwa ka gane ko to kaga mahaifiyar mahaifiyar uwa ba za ta shiga da mutum da akwai kaka mahaifiyar uwa abin da muke nufi nan a zan fara idan ta zama ita kadai ta bangare guda ko dai ta bangaren uwa kadai ko ta bangaren uba kadai shi sa in muka ba da wannan misalin mutum ne ya rasu ya bar jaddatu cikin baka biyu sun eh kaka a cikin baka biyu wacce kaka ce wannan mahaifiyar uba da ibnu ɗan shi me rabon kakar eh a sudus ɗaya basa shida yana sai a haka me rabon ɗa abin da ya saura shi ne ba ake ke to yanzu da me za mu raba in muka raba da shida sai mu ba wannan ɗaya sai mu ba wannan ya na taro ya tashi ai gadon ba shi da wata wahala da izina Allah ba da ko kuma yarsiya ba yarsiya ba jaddatu kaka kenan ko a cikin baka biyu wata kaka tunda duka ka ne ba ta biyu suna cin gado sai ka ce umur ummi wannan kakar mahaifiyar uwa ce ba mahaifiyar uba ba ce da kuma ibn ibn dan dan tafiya ta yi da ibn ibn me rabon kaka a nan sudus ɗaya bisa shida saboda me saboda akwai ibn ibn kenan sai ka sa mata shida shi kuma wannan sai ya zama ba da ce shi ma dai kamar wannan sai ka raba shida sai ka ba wannan ɗaya ka ba wannan na san ba wata tambaya insha Allah ta'ala da sauran mata biyu eh ba a ce mutum masu da yana cikin zawal alhamdu asali lambashi ba bata fito ba kaka mahaifin uwa ba lambashi ba bata fito ba eh kaka mahaifin uwa wanda ya fi jatumarka kwata kwata baya cikin masu cin gadon ka asalan ma lambashi ba bata fito ba a a tukuma wannan daban ya ce ko shi kaɗai ya rage a duniya na ce wannan kuma daban eh, eh. wace ta ci gadon ka an ga lura a dangin uwa mutum da yake cin gado fa ita ce silsilan nan ta uwa uwa uwar uwa uwar uwar uwa uwar uwar uwar uwa wannan silsila ita ke cin gado eh ka ce me eh wannan silsilar kawai uwa mahaifiyar uwa mahaifiyar mahaifiyar uwa mahaifiyar mahaifiyar uwa nan ce yake cin gado ka ce menene ai ba za ka fahimci karfin ba tukuna sai mun shiga wannan kes din ne yanzu za ka fahimci karfin ta eh eh ba eh. baka fahimta ba saboda akwai uba a ciki duk gadon da ka ga akwai yan uwa akwai uba inda dai yan uwan sun fice biyu to suna rage ma uwa gado ɗaya kenan amma kuma uba yana hana su cin gado eh yawwa da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa uba ɗaya da yan uwa uwa ɗaya duk ba sa cin gado idan akwai uba eh, eh. kenan ya rasu ya bar dan uwa ɗaya kun gane ma'ana ya rasu ya bar ummu da abu da abu ne shaƙi kenan eh ba sai an rubuta shaqiq din magazan sai abin sai da ramzi kasan bi abin nan eh, sai da ramzi to kaga anan rabon uwa ne nawa sai musu uku rabon uwa ba sauran da ya rage wannan ba shi ne saboda akwai ba saboda kan ba uku sai ka ba uwa daya sai gaba uba biyu saboda dan uwan ɗaya ne kana jina dan uwan ɗaya ne ƙa'ida kuma sai yan uwan sun zama biyu abin da ya sama mhm. Nam. Eh? Eh. Eh. eh, eh. ka ce uwa mutum ya rasu ya bar mahaifiya dan shi daya eh mahaifiyar shi eh kaka kaka mace ai babu kaka mace da ke cin gado tare da uwa babu kaka da take cin gado tare da uwa sawa'un wannan kakar mahaifiyar uba ce ko mahaifiyar uwa ce in dai akwai uwa to kaka ba ta cin gado ne kawai an gane ko ƙwalar rahimahullahu azza wa jalla aw kana ma'aha ukhra tusharikuha ko kuma kakar ba ta zama ita kadai ba akwai wata kakar da take tarayya da ita ma'ana yanzu mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya eh, da kakar shi mahaifiyar uwa da kakar shi mahaifiyar uba eh, kakanni biyu yawwa kun ganin nan ba ta zama izan faradat ba ba ta zama cewar idan ta zama ita kaɗai ba mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da kakar shi mahaifiyar uwa da kakar shi mahaifiyar uba hmm? mutum ne ya rasu ya bar jaddatu kata a cikin baka ummul ummi ummul da jaddatu wata kakar kuma a cikin bakatu umar ummi kuna jina da ibnu yanzu waɗannan kakannin matsayinsu ɗaya kuma matsayin matsayinsu ɗaya ba kowace kaka ɗaya alaƙata da mamaci ta zarar da ke tsakaninta da mamaci mutum nawa ne mutum ɗaya shine mamacin wannan kakai shi ce ita ta haifi maman shi kai tsaye wannan kakar shi ke da ta haifi maman shi kai tsaye wannan kakar shi ke da ta haifi baban shi kai tsaye kaga wa in tasawa nasabul jaddati wa kunna kulluhunna warisati fasudusu bainahunna bisawiya bil qismati al adilati shafi yanzu wannan sudusun shi za a raba musu shi daidai wa daidai kenan kaga da anan yana muke a wancan da muke nada su idan miliyan shida ne za a ba kakar miliyan ɗaya ta ɗauki shi ɗan ya ɗauki miliyan biyar to amma yanzu sun zama su biyu wannan miliyan ɗayan a cikin shida ita za a raba musu su biyu kamar yadda muke na mata aure ji an buku shafa ba ka gani ko yanzu waɗannan kakannin mata guda biyu nasu haka za ka haɗa su haka sai ka sa su bis ana za a ba su ɗaya ba su shida ma'ana ɗaya ba su shida suke tare da shi sai ibini shi kuma sai ya ci baki abin da ya saura sai ka zo daidai nan sai ka sa shida sai ka sa ba su daya shi wannan sai ka ba shi biyar kuma mun maimaita ɗaya ba zai rabu ba za ta rabu ga biyu ba sai ka ce shida su biyu sha biyu in ka ce sha biyu ka ce ɗaya shida su biyu sha biyu zai zama na ɗaya sau biyu kenan sai ba wannan ɗaya wannan ɗaya biyar so biyu goma isa ya ce eh eh sai an rarraba shi duka ba magana a ɗiba a bawa na a ce ku kuma ku je ku raba a'a lokaci guda za a raba shi wal jaddati idan faradat aw kana maha ukhra tusharikuha mu tsaya daidai nan ko kada ya nisa sosai eh da in ba haka ba jumla da na faɗa su cewar da wannan da wannan matsayin su ɗaya to idan kuma wannan ce fa idan aka samu wannan ba jaddatu kaka wala jina kaka ummu ummul ummi jaddatu kaka ummul ali da matsayin matsayinsu daya wannan tsakaninta da mamaci mutum ne wannan tsakanin da mamaci mutum nawa daya duka za su ci gado eh saboda ne kun gane magana ta duka wannan kakar ummu ummin ummi wannan kaka ce ba ita ta haifi uwar mamaci ba ita ce uwar uwar mamaci a wannan kenan kaga anan ummul ummi ita ta haifi mamaci kai tsaye ita ta haifi mahaifiyar mamaci kai tsaye amma ana ita ta haifi mahaifiyar mahaifiyar mamaci wannan kuma ita ce ummul abi ita ta haifi baban mamaci kai tsaye wannan tsakanin da mamaci mutum ɗaya ne wannan tsakanin da mamaci mutum biyu ne to yanzu wannan ta fi ƙarfin wannan ko wannan ta fi ƙarfin wannan wannan tana ɓangaren uwa ne saboda haka za su shiga duka ana masu ido wannan ummu ummin ummi tana sashi mahaifiya ne za ta ji gado tare da ummul abi duk da cewa ummul abi ta kusa da mamaci to amma inda inda wannan ce zo ba ta ci ba ewa inda haka ne jaddatu ummu ummul abi da jaddatu ummul ummi to wannan za ta katange wannan duk da ce da akwai magana akwai la tasqul bu'da ala sahih wa tawqul zullu ala tashayhi wa inda kun bil aks fil qawlani fi kutubi ahli ilmi mansusan la tasqul bu'da ala sahih wa tawqul zullu kamar da imam anan da akwai maganganu amma قال رحمه الله عز وجل والجدة دكا كامتي إذا انفردت انت زم إتكا إتكا إيتي بتهدد وتكا كربا زابت نوا sudus au kana maha ukhra ko akwai wata kakar tusharikuha da za ta tarayya da ita sai hada musu sudusin a ba su su su biyu kamar da muka raba anan wa in tasawa nasabul jaddati wa kunna kulluhunna warithati fasudusu bainahunna bisawiyya fil qismati al-ajilati shar'iyya fasudusu bainahunna bisawiyya sudus din nan shi za a raba musu tsakanin su daidai wa daida qala rahimahullah azza wa jalla wal wahidati mutum na nawa kenan da ke cin sudusi na hudu wal wahidati da daya fa aksara ko sama da daya min banatin libni a cikin ‘ya'ya mata na ɗa jikoki kenan jikoki mata na ɗa kulura jikoki mata ta ɓangaren ɗa ne suke cin gado jikoki mata ta bangaren ‘ya ba sa cin gado maimaita jikoki mata ta bangaren ɗa su suke cin gado amma jikoki maza da mata na bangaren ya ba sa cin gado kana da 'ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji duk sun yi aure kun gane ko ya'yan kama biyu ɗaya mace ɗaya namiji duk sun yi aure to yayan da ɗanka namiji ya aura ya haifa mata ko maza da za su shiga danka 'ya'yan da 'yarka mace ta haifa maza ko mata duk ba sa cin gadon ka eh qala rahimahullah wal wahidati da 'ya daya fa ko ma sama da ɗaya min banati libni a cikin jikoki 'ya'ya mata na ɗa idza kana hunaka bintu sulbi idan suka hadu da 'ya ta tsaso idan suka hadu da 'ya ta tsatsu to a wannan lokaci su bintu libini ba za ta ci nisbi ba kaga tana cikin masu ai mun yi magana shekaran jiya ne muka yi magana cewar bintu sulbi tana cin nisbi yar tsatsu tana cin nisbi yar da tana cin nisbi yar uwa shagigiya tana cin nisbi yar uwa li'abbi tana cin nisbi kowace ana magana ne idan ta zama ita kadai idan suka zama su biyu a gane to hukunci ya canza yanzu ga bintul ibini ga kuma bintul sulbi kuna jina ga ga bintu yar da mamaci ya mutu ya bari yar da mamaci ya mutu ya bari ga bintu libni yar ɗansa babu ɗan ɗan ya rasu a manga iyatai ta yi eh, ne dan da akwai ɗan da ba ka jin numfashin zai tashi saboda haka shi mamaci ya mutu ya bar ya shi dan shi namiji ya rasu amma ɗa namijin ya bar ya wala je da kyau ko da kuma dan uwansa shi mamacin dan uwansa ko su je uwansa ya to yanzu ya za a kasafi na farko duka za su ci ko ba su ci ba duka ita wannan za ta ci me rabi fa in kanat wahidatan falaha nisfu ita wannan za ta ci ɗaya bisa shida sudus ba ta da hurumancin nisfu ba ta da hurumancin nisfu tunda ta hada da eh bintu in ka ce za ta ci nisfi wannan zata ci nisfi kenan sun kwashe gada eh kuma a ka'ida ita ce mata ba sa cin gado duka a musulunci mata ba sa cin gado duka wai ya risi mara kullum ba sa ci in dai ba matar da take da bawa ba sai bawan ta yanta bawan bayan ta yanta bawan sai kuma bawan ya rasu a lokacin da ya rasu ba shi da ɗa ba shi da uba da kowa ita kaɗai da ta yanta shi ɗan ita kaɗai ta bari ita kaɗai ya bari to haka nan wala safin nisa'i turran asaba illa lati mannat bi tikir raqaba to yanzu anan za mu bai za a ba wannan nisfi ne rabi sai a bai ma wannan sudus kun gane ko in ka da wannan sudus din wannan da nisfin wannan ya zama sulufan za ka ba wannan nisbi sai ka ba wannan sudusi in ka yi shiru ka duba lissafi kuna jina in ka yi shiru ka duba lissafi za a ga sudusan ya fita wannan abin da ya saura akun shaƙi ɗan uwan mamaci wasu ɗaya uban su ɗaya abin da ya saura zai ce ku lura tambihi mun ce dan uwa shakiki zai ci gado ne kuma bayan mamaci ya rasu ya bar ya da ya ba an gane ko to mu lura abin da yasa zai ci gado dan babu namiji ana inda wannan dan yar mace namiji ne to da waɗannan biyu ba za su ci gado ba kungiyar rufin mara kullum to kasancewar mace ce shi yasa nake da dan jaddada muku idan aka yi rashi wanda ya rasu ya bar ya mace ko ya mata zirya ko su ɗari ne ko ɗari biyu ne ko miliyan ɗaya ne ko miliyan biyu ne ya mata ɗin zirya kun gane to anan ana buƙatar a lissafi waɗanda suke maganin shi don za a ga wani na nesa ne kuma ya zo kusa don duk yadda ake sai an samu wani abu na dukiyar yare kun gana ai ga ɗan uwa ne shakiki dan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya shi zai ci sauran to ko da dan uwa ne uba ɗaya shi zai ci sauran ma'ana da ya kada su ba wanda aka bari sai dan uwa uba ɗaya kai ba dan uwa uba ɗaya ba ko ɗa na dan uwa uba ɗaya ka mutu a kai eh, ko dan wannan ko kuma a ba ma ai ga wannan alaka shi da mamaci uwa ɗaya uba ɗaya ne to ko ba shi ba ko da alaka shi da mamaci ɗaya ne na na akulli ab zai ci gaba ranka sai ya tara sosai da shi ƙwarin musa malam da zakirin da aka ce ita wanda da jika kuma bayan babanta shi ya ma riga kakan nata yawwa a kullum kun fahimci wannan ya ce wannan bai fahimci dalilin cin gadon wannan ba dan babanta ya riga kakanta rasuwa ai dan ya riga kakanta rasuwa ne zai za ta ci inda bai riga ta rasuwa ba da ba za ta ci ba shine zai ci kun gane wannan ko ɗaya kenan na biyu kuma za ta ci ne dan nan ya ce mace ba namiji ba ana da soka kan ta mai mata samu wakil da soka kan ta mai ja mata rashi ba a'a kasancewar wannan mace ce shi ya janyo mata za ta samu inda ba duk wannan bintu ba duk mamacin da ya rasu ɗaya shi ɗaya mace bari ba to da inda ƴaƴa mata biyu ne da ba wannan ba ta ci gado ba eh kamar ya muna nan zuwa kan shi ya ce dalilin da ya sa ba za ta ci ba sai in ce na ce mana mata ba sa cin dukiyar gado duka da yake nan mafi tsokar kasan mata shine fulufa ku na ce kasan mata ban ce kasan mace ba don mace ɗaya ba ta cin fuluf mafi tsokar kasan mata shine shi ne mafi tsokan kasan mata yanzu a nan bintu za a ba ta rabi bintu libini za a ta sudus kenan da muka yanzu muna buƙatar lamba da za ta mu rabi ta ba mu sudus me rabi a cikin shida rabi a cikin shida uku me ya sudus a cikin shida daya sudus ba ɗaya bisa shida daya yan sauran sauran biyu shi ne wannan abinda nake so mu lura shi ne idan aka raba shida gida uku an gane ko nawa kenan in muka ce sulfan shine abu a kasa shi uku a ɗauki kashi yanzu a nan me sulusan ɗin shida hudu kullara in kun in kun ba ɗaya bisa abin nan rabin ya uku ke da da wannan sun zai baka nawa hudu hudu kaga ya zama shine sulusan na nawa na shida shi ne mafi tsokar kasan mata su samu sulusan yasa sai aka ba su sulusan ɗin kun gane ko yanzu kai lissafa wannan ukun da ka hada wannan ukun da wannan ɗin ya baka hudu hudu kuma shine filtar ɗin shida shine na ce maka inda wannan sun zama su biyu ya'ya mata guda biyu no za a ba su don kuna lissafa ku fara tsaye fara wannan filtan matar za a ba su filtan idan aka ba filtan wannan ba za ta ci gado ba zan ka san mata filtar ya kare sai dai idan wannan ɗin tana da ɗan uwa namiji sai ya ɗauki ragowar saraba da zakari mai sulhu hajji eh eh wai ba yawwa ta ce zai ce ana shakiki ba shi da rabo kenan ba shi da rabo eh ma'ana kenan haka bintun bintun libni eh, eh kaga waɗannan matan guda biyu za a ba su shi ne mafi tsokar kasan mata kuma ya ƙare kenan yanzu muka raba dukiyar kashi uku eh sultan shi ne nawa biyu kun gane biyu kenan sai mu ba wannan ɗaya wannan ɗaya yan sauran nawa saura ɗaya to ɗayan shi ne waɗannan za su raba wannan kun fashe abin kaga nan bin filibini ta samu a nan wannan ta samu wani bangare a nan ne don dara ɗan uwa sawa'un mahaifinsu ɗaya mahaifinsu ɗaya ko ba mahaifinsu ɗaya ba alaƙa su ne da kakannin da kakansu gashi قال رحمه الله عز وجل والأخت للأب فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة والأخت للأب yar uwa da suka hada uba daya yar uwa da suka hada uba daya da mamaci fa aksara da sama da yar uwa daya mana yar uwa daya ko biyu ko uku ko hudu da suka hada alaka da mamaci ko ma nawa ne ma wujudil ukhti shaqiqa a lokacin da aka hadu da ukhti shaqiqa kamar yadda muke wannan ba ƙari ba rage ukhti shaqiqa ita kade tana cin nisfi ukhti li'ab ita kade tana cin nisfi idan suka haɗu su bifa ɗaya zai rage ma ɗaya in suka haɗu su biyu tu shaƙiƙa yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana na a kan nisfinta yar uwa uba ɗaya fa sudus don gabata nisbi ita ma to sun zama sun cinye dukiyar duka kenan sai ka bai ma yar uwa li'abbi sudus sai haɗa wannan sudusin da nisbin wancan ya zama sulusan kenan walwahidi min waladul ummi mutum ɗaya a cikin waladul ummi ɗan uwa uwa ɗaya ba uwa ɗaya ba ɗaya ba ɗan uwa uwa ɗaya zakaran kana namiji ne a unsa ko mace mutum ne ya rasu ya bar ɗan uwan shi ɗaya li ummi uwa ɗaya suka hada da ɗan uwan shi ɗaya li abi uwa ɗaya suka hada akun li'um akun li'ab akun li'um kun ce shine waladul ummi ɗa na ɗan uwa ma'ana ɗan uwa ta ɓangaren uwa kaɗai mahaifiyarsu ɗaya da kuma akun li'ab wannan kanana ne to yanzu mai rabon dan kwali ummi wai bai yana shi kaɗai ma na ya busa shi da ƙasa dan kwali ummi yana nesa ko eh dan kwali ummi yana nesa amma kuma shi za a an fi an fi a jika dan kwali abi shi kuma ana yarbar da shi alhalin kuma ne ya rufin malam kullum shi zai ci baki kun gane ko saboda haka anan an kulli um zai ci ɗaya bisa shida ya ba shi ɗaya a cikin shida wannan zai ci baki abin da ya zara su shine kuma biyar hakan nan um hakan nan kuma inda mace ce uktun li um uktun li um da kuma akun li ab uktun li um yar uwa uwa ɗaya aka ta hada da mamaci yar uwa uwa ɗaya ta hada da mamaci da ɗan uwa uba ɗaya suka hada da mamaci yar uwa uwa ɗaya za a ba ta sulus ne ɗaya bisa shida kamar yadda muke wannan wannan za a ba shi duka wannan shine gadon yar uwa kenan gadon dan uwa ta bangaren uwa idan shi kadai ne a ba shi sulus in ita kadai ce a ba ta sulus in sun haɗu فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال رحمه الله والجد مع الولد أو ولد الابن shi إذا أكا متو أكا بش تارد أه كاكا tare أكا ɗa. تارد أه ga kaka هنا matsayin? uba uba in aka shi da ɗa nawa ne gadon shi sudus hakan nan ma kaka idan aka shi da ɗa nawa ne gadon shi sudus kaka idan aka bashi uba in aka shi da jika nawa ne gadon uba muna nufin jika mahaifin ɗa na ɗa kenan duk sudus ne wannan shine waqatta na har qismatul furudi min ghairi iskalin wala ghamud alhamdulillah rabbil alamin abin da ya shafi al furud ya kare in dai fardun ne mun yi nisfi mun yi mun yi rubu'i mun yi fumuni mun yi fulfan mun yi fuluful mun yi mun yi fuluf mun yi as-sudus shine waqatta na har qismatul furud alhamdulillah rabbil alamin abin da ya rage mana shine a tasib don wa'alam bi anna al-irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qasima yanzu mun yi fardun kulura lura mu na kowanne an ce da shi yana da kaso yana da kaso yana da kaso yana da kaso yanzu wanda ya rage mana shine at-ta'sib wa hukka an nashara fi at-ta'sib bi kulli qawlin mujazim musibi wa anna kulla man ahraza kull al-mali min al-qarabati aw min al-mawali darasu mu na gobe shine darasin da zai yi bayanin wanda in ya zama shi kadai ne zai cinye gado kuna jina da kyau in aka raba gado yana cikin wanda za su koma gefe in wani abu ya saura zai dawo ya gaba da shi eh? yana nan alabi yana nan ya wakube eh, yana nan a wakube ya zama sai na wakube na ƙara wakubewa kuna kunun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya mana takora mai jeji shawara gadin ya ake yana da ya ake ganin shi da haka eh dama dama dai akwai sauki ko insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sauke mana malaran me zaka ce eh insha Allah ta'ala yana da amin na san dai zuwa yanzu dai zuwa yanzu in aka raba gado ko baka iya raba gado ba za ka iya gana dan ibu an dan saki hanya kaɗan haka ne ko ba ka bane yawa an samu ku lura muna lissafa komai a matsayin ci gaba kuma kar ka taba jin baka gane ba ba za ka san ba baka gane ba ba za kai yanzu ba za ka san ka gane ba sai ranar da ka waiga ka waiga kai kadai ne a wuri ki ake tambaya wallahi sai ga Allah ta'ala ya bude maka shi ba za ka san ka gane ba sai an zo ana rabon gado ka ce a ah, kai sai ka gado ko iziyar ka kuma yanzu sai a ta yi ka ji ba ka gane ba abinda da nake bukata shine kai kyakkyawan ikhlasi a zuciyarka ka kyautata karo ki Allah kana son ka gane wa bi zidni ilman da izinin Allah ta'ala za ka gane gado za ka gane gado abu ne mai saukin gaske ku lura abin da yasa nake ce muku yace wa'alan bi annal irsa gado bangare biyu akwai wanda yake ci bil fardi da kaso za a bashi kaza bisa kaza kasa bisa kaza shi wannan alfardu din guda shida ne wal fardu fi nasul kitabi sitta la farda fi irthi suwa albatta nisfun wa rub'un thumma nisfu rub'i wa thuluthu wa sudusu bi nas shar'i wa thuluthani wa huma tamamu fa fa kullu hafizun imam guda ne kenan shida ka duba littafin ka tunda yace faslun sai yace an nisfu wa huwa fardu khamsa kuna jina mun samu nau kenan daya sai ce a rubu'u nau kenan sai ce a fulunu sai ce a fulfan sai ce a sulusu sai ce a sulusu shida waɗannan ɗin su ne ya lissafa maka a ƙasa nisfu ga masu ci da shar'in da suke ci rubun ga masu ci da shar'in da suke ci sumun ga masu ci da shar'in da suke ci Fulufan ga masu ci da shar'in da suke ci sudus ga masu ci da sharaɗin shikenan yanzu fardun ya ƙare kuma ya ce wa alam bi annal ithna wa anihuma fardun wa ta'sib akwai mai ci da far akwai mai ci da asibci shi yasa ya biyo ya ce fasulun idan faradar abu awul jaddu an mu karasa ko ba shi da yawa to <laughs> wannan shine tsagi na biyu na gado a ta'sib wa na nashara fi ta'sibi bi kulli qawlin mujazin musibi shikenan kawai na san kila ka ce kai lambar da za a yi amfani da ita ne eh za a ce kaza kuna jina za a ce za a ce za ka ce ka gane wani misali zan dauka ga bintu ko za ka ce ka san tana cin rabi bintu libini ka san tana cin sulisi in ka gane nan haka ne kuma haka bane ko da aka zuwa rabon ne sai ka ji tashar abin nan sabis din ya dauki eh shi sa nake da mai mana nake cewa gado so ɗaya ake rabawa ba a raba su abin da yasa nake nufi ba a nufi ba a raba su ba a raba a ce yan nan ɗakin ga nasu kasan yan nan ɗakin ga nasu kasan ba haka alaƙar uwa mutum ya ya bar matan shi gadon su daban 'ya'yan shi gadon su daban matan yi suna matsayin mata ne ina zuwa ina zuwa matan suna matsayin mata ne gadon su daban 'ya'yan shi suna matsayin 'ya'ya ne gadon su daban ba a cewa wai gadon mai 'ya'ya ita da 'ya'yanta ita kuma wacce ba ta da 'ya'ya ba ta da gado wannan duk jahiliya jahiliya ba ta kula kun gane ko saboda haka idan abin da nake so ka gane shine in aka baka list din masu cin gado kun da kyau abu na farko da zaka yi zaka ce a baka list din waɗanda mamaci ya mutu ya bari kuna jina da kyau sai ka ce a baka list din waɗanda mamaci ya mutu ya bari ɗaya kenan kuma a je a ci gaba da tattara maka abin da ya mutu ya bari kuna jina da kyau kun gane magana za ka ce da su magadan su baka list ɗin waɗanda ya mutu ya bari ɗaya su baka wannan kana falanka kana daga kofi kana lissafa su <laughs> kasan gari ba shi da wahala yi yau ɗaya na biyu abin da ya mutu ya bari su ci gaba da lissafa maka a ci gaba da tara su sai ka ba su aiki wannan list da aka baka sai ka ɗauko iziyarka kaga a ciki wake cin gado babin farko kenan alwari suna mina rijali ashara sai ke sikire ne tunda watakila a ce akwai kan akwai kanin baba akwai wan baba akwai makauci akwai malami akwai aboki tare suke wasan kasa akwai makwabci akwai waye akwai waye akwai waye ina da ko akwai akwai abokin karatu akwai monito tun daga nan tun daga babin farko sai ka ware da wane da wane suna cikin magada da wane da wane ba sa ciki wannan sikirin na farko kenan kun gane ko sikirin na farko kenan sikirin na biyu shine babin yana can gaba bayan mun gama wannan babin babin alhajab sha makan cewa wannan yana cikin masu cin gado amma saboda akwai wani akwai wani akwai wani yanzu kuma baya ciki kamar yadda muke magana a nan muka ce yan uwa ba mun karanta ba abu shakid yana cikin magada aku li'ab yana cikin magada asali wal aqu wa bunul akhi min abi bashkur li dil ijaz wa tanbih amma da aka samu uba ba sai zama na fasa ciki saboda haka sai ka zo ka duba to da waye da waye ba sa ciki saboda an samu wani an samu wani an samu wani sai ka sake tarkaɗe da rairaya sai ka sake rairaya waɗannan idan ka rere waɗannan sai ka samu adadin tsantsar waɗanda za su ci gadon kun gano wannan idan ka ware tsantsar masu cin gadon sai ka zo ka yi musu fasali ta nan baya ake lissafa gaba ana rubuta asiham ne baya ana rubuta alfardu ne kamar yadda muka yi anan sai ka ce to anan uwa tana da saboda a uwa uba yana da saura saboda babu da yan uwa ba su da gado saboda akwai musu in ka gama tantance wannan sai ka zo kuma abu na ƙarshen da muke gani shi ke ba mu hala lambar da za ta fasa mana bakin eh lambar da za ta fasa mana bakin abu ne mai sauki inda ka iya fitar da furokun inda ka iya fitar da furokun za ka samu lambobin akwai babba akwai karama eh akwai babba akwai karama misali anan akwai karamar lamba ita ce nisfi rabi nan akwai babban lamba ita ce sudus ma'ana ga rabi ga sudus sun hau kaga babu yadda za a yi a fitar da sudus a cikin biyu don ka'ida rabi ita ce a raba biyu a ɗauki nawa ɗaya to in ka raba biyu ka ɗauki ɗaya yanzu shi kuma mai neman su disi ba ka ba shi ɗaya rabin ka ƙara mishi ka ce da shi ga wannan kuma a je a kwatsa a fitar da su disi ta yi rabon gado su sai ka yi nazari ga ga wacce lamba ce za ta baka rabi ɗin kuma ta baka su ɗin ita ce da abu ne mai sauƙi za ta baka rabi rabi shine nawa uku za ta ka su shine nawa malam ibrahim ta zai magana amin eh. ba shi nake nufi ba yana zuwa kuma Allah ta tsare masa rayuwa eh. haka duk an gama bincike da komai jan bayan shekara ɗaya ko wasu watanni ne masu yawa sai sako ya kamfani ya dawo eh ba shi nake nufi ba abin da nake nufi da ba a raban gado su biyu shine ba a raba gado a ce an raba yan wannan ɗakin ga naku ku je ku raba yan wannan ɗakin ga naku ku je ku raba shi nake nufi da ba a yi su biyu amma ana raban gado har so biyar har so goma har dai abin bincike ya ƙare ma'ana yanzu abin da ya zo mana kusa na abin da aka da binciken da muka yi ba abin shi bashi da komai da komai da kudin da ke kasa da kwandunan tumatir da komai da komai an gama raba su kun gano wannan da step na farko kenan an raba kowa ya dauki kasansa ana nan ana nan akwai gratuity nashi bai fito ba shi ma kuma za a jira shi ya fito a raba wannan ba shine raban gado so biyu ba wannan ba shi ne rabon gado su biyu ba ina son ku gane abin da nake nake nufi da rabon gado su biyu shine idan an raba gadon ka'ida ita ce in aka raba gado kowannen su zai zo gaban ka ne yayi sayanin sai ka dauki abin shi ka danka mashi amma kaga yanzu idan ka haɗa yan uwa uku ga nasu su je su raba ka gama raban ba ka gama ba ga waɗannan su je su raba ka gama ba ka gama ba shine nake nufi su biyu amma ba wannan dama ai babu yadda za a ce a raba gado lokaci guda wai a tara abin da ya bari duka a yi kaza a yi kaza a ai ba zai yi ba sai dai stage by step by step an gama kasa wani alusana eh eh a yau wato eh azan ba na sa eh eh a biya karɓa ne ai ba shi aka yi ba ɗaukar yi ba ana da incin aje a karɓa ai ba shi aka yi yawwa inda sai ya ɗauka ne sai ya ce ana da incin aje a ƙwace yawwa ga ke ba yawwa e, an za su dai a yi iya bincike dai kafin a bayan ɗin shi sa wani lokacin akan sami a wannan gajeruwar fahimta tsakanin masu rabon gado da wanda za a rabawa su waɗanda za a rabawa za su so sun kira malam ne a yanzu yanzu nan ci kuma ci shi alhalin karatun shi kadai ba yanzu yanzu ake karatun ba ko yanzu yanzu ake karatun dukiyar ba yanzu yanzu aka tara ta ba ba ga babu yadda za a rabanta kuma yanzu yanzu kuma ina ba da shawara in dai aka yi irin wannan a iya kokari a yi rabon gado da wuri don wani lokacin rabon gado da wuri yana rage rikici don magadan za su ji su ma kwanan nan za a binne su ma a raba nasu amma a lokacin da zafin mutuwar ya bar jiki ido ya buɗe kan dukiyar kadai sai ga dan ba ake har kofar kotu har kofar alkali abin da zai hana idan ba a cikin kotu shine alkali yana da tantarman yana da mota wata yake kai tsaye za a ɗauki mutum firi a ji a bashi abinci kyauta da ya ce a sake mun wani zuwa ranar mandi sai ga ana cice to don Allah ayi kaza ayi kaza amma malami i zafi shi ba wuta ba me yi zafi shi ba wuta ba da za a zo a ta fada akan dukiyar gado a ta fada a ta fada ka ji wani fada kuma wai a ta fada akan wani ba zai ci ba tun an tattara mi duka an bashi me zai yi ba wai a tattara shi ma da ya tattara ta ɗin da karan kan shi ma ya mutu ya bata in gano wanda ke kusa daga do Allah ka ce mai tambayi karshe eh kai yi ka ba da zabara abu ka zama alfati lima ubulika a ba alisa ba san wannan ba wai misalin kwanaki nawa ne ko watanni nawa za a yi rabon gado bayan rasuwa ce ba san wannan ba akwai abin da haddasa a rabon gado akwai mana rashin shiryawa mamaci shi mai rabon gado na faɗa da zai ce a bani list din waɗanda mamaci ya mace ya bari kun gane ko shi kuma zai ce ku je ku tara abin da ya bari in ya ya muku magana sai a ce ba a tara ba in ya muka a ce ba a tara kaga wani duk yana cikin abubuwan da suke jinkirtawa amma in aka raba aiki in ya ce ku bashi list aka bashi adadin list din da aka mutu aka bari kuna jira da ke ko sannan ya ce ku je ku tara kaza sai ku je ku tara kuma ni shawarar da nake bayarwa ana in dai mai rabon gado ya raba gado ko da ka fi karfin wannan abin ka karba idan ka karba sai ka ce ka ba wani kun bai ci wannan don gudun fitina kunya ɗaya ce sai a zuwa ce ai ina gadon mu fa gadon mu sai a zuwa ya ce rikici dan ka toshe wannan sai ka karba ka ce ka ba wani ko da sun yi ihu za a ce ga inda babanku ya sa hannu ga inda kakanku ya sa hannu ya karɓi dukiyarsa nan tunanin mu sai a ce wai a'a ba sai an raba ba raban gado yana kawo tashin hankali yana kawo rabewar zumunci duk baya ciki wallahi duk baya ciki ko sai me yasa baya ciki idan aka raba idan aka aka ce a ci gaba da haka me zai haifu a baya abubuwan da za su haifar shine za a sami 'ya'ya su taso sai zamana shi da yake kula da dukiyar ya fi kula da 'ya'yan shi a cikin dukiyar alhalin dukiyar kuma ba ta da 'ya'ya babu 'ya'yan shi a ciki sai ga ya daɗa zabtara wani bangare na gida ya sake kara wani daki zai kara amarya alhalin da kannan shi da ya shi kuma dubu su wani lokacin da dan ka cire makanka shakku ya halatta a raba in aka raba shi da ya dauka sai ci to gaskiya wani dai a cikin mu shi ya kula da kasuwanci mu tattara mu ba bashi ni dai nawa da nawa ni dai nawa gashi zan hada da wani a cikin yayyena ko a cikin kannena kun gane wannan to a nan sai a yarjejeniya yanzu ba gado gani ni ne zan juyi dukiya akwai nawa a ciki akwai naka a ciki misali akwai nawa dubu hamsin akwai naka dubu hamsin nawa kenan dubu ɗari amma ni zan juya ta in an samu riba naira talatin ya za a raba ba sha biyar biyar za a raba za a raba goma goma goma ta hamsin dina goma ta hamsin ɗinka goma ta mai juyawa ba shi kenan ba kun gane wannan da ke kudi izin Allah ta'ala da shawarwari za su zo nan gaba mai ce magana ka alaihi salam Eh, imanin eh. eh. ya shiga cikin kayan magana mana irin su alayyahu su zogale su tumatir irin waɗannan za a tattara su ne sai a tsinke su a sayar da su ko a gyara su a sayar da su sai su zama kuɗi tunda ba raba za a ce alayyahu buhu kaza ko alayyahu danki kaza kafin a danka ya riga ya ke kashi in gano wanda ke ko yana ciki mace tana da juna biyu ba yana ciki akwai kuma hanyoyin da ake bi a raba idan babu idan an buƙaci raba za mu dakata a nan abin da ya shafi